kafa wadda ake son ya tare ma musulunci wannan kafar da yake akan da kada ya bari a biyo ta gefe ne a cikin musulunci duk inda ka samu kanka to kai ambasada ne na musulunci wakili kake na musulunci za ka yi iya kokarin ka kare addinin musulunci ta inda ka samu kanka gudun ikonka kada ka bari a ci musulunci da yaki idan kuma ta gehen ka an ka biyo an ka ci musulunci da yaki wannan shi babban kuskure ga musulmi kowa gwargwadon aikin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddare shi akan sa mai wa'azi ya ba da kariya ga musulunci ta hanyar wa'azi liman ya ba da kariya ga musulunci ta hanyar wa'azi da tsare sallah da ganin an yi ta wanda ya kamata ma'aikatan gwamnati ya ba musulunci kariya gwargwadon ikonsa gwargwadon ƙarfin ofis ɗinsa Ɗan kasuwa ya ba musulunci kariya cikin kasuwancinsa manomi ya ba musulunci kariya cikin num abin nan aikin sana aikin gona kowa ya ba musulunci kariya ya ga cewa musulunci ya ɗaukaka ya ci riba ya yi nasara ya ƙara haske sanadin shi ta gehen shi da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi sannan mu sani yan uwa musulmi <clears throat> Allah subhanahu wata'ala da ya halicci dan adam a cikin wannan rayuwa da kuke gani ta duniya ya sanya hanyoyi guda biyu a gabansa hanya mai kyau da mara kyau hanyar duhu da ta haske hanyar alkhairi da ta sharri hanyar ɓaka da ta shari'a ya rage na mutum ya zaɓi wanda yake so zama da mutanen kirki da zama da miyagu ka zan kirki ko ka zan wannan ya rage gare ka ko wace Allah ya sanya su hanyoyi ne guda biyu ya rage na mutum ya dauka daga ran da Allah ya baka hankali ka balaga hankalin ka ya kai gare ka aka bude ma littafi yanzu ya rage naka babu mala'ikan da Allah zai sauko ya ce in an tashi kiran sallah sai mala'ika ya gargada ka ya saka gaba ya ce sai masallaci in ka gara ma ka in ka gara ma ka bari amma dai ka sani sakon Allah ya isa gare ka na cewa lokacin sallah ya yi in ka tashi kai wannan kayi abin da Allah ke so kuma ka ba kanka kariya daga azabar Allah idan baka yi ba to kai abin da zai jawo maka fushin Allah kuma baka da mai iya baka kariya ya kare ka daga Allah baka ayoyi a cikin Alƙur'ani suna nan zai yawa da suka nuna haka To haka dan adam Allah subhanahu wata'ala ya yi mai ilhama na abin da a daidai da abin da ba daidai ba ga al'adar dan adam ko shi yayi abin da ba daidai ba zai ji ga rai ne cewa bai kyauta ba zai ji gare ne cewa hanyar da yake bisa gare ta ba ita ya kamata ba illa dai babu yadda zai yi na tunda ya riga ya samu ke dan ya riga ya rinjaye shi ga al'adar dan adam duk da ya abin kirki zai ji daɗi ko ba a yaba mai an cewa da kai abin kirki ba zai samu wani irin natsuwa gare ne yanzu ka kiyasta duk lokacin da Allah ya ka wata dama kana da owaye kai musu hidima ka kyautata musu za ka samu wata natsuwa ran nan za ka yi kwana cikin daɗi za ka riƙa jin wani daɗi yan uwanka kai musu kyautatawa abokan zamanka ka kyautata musu za ka rika jin wata dama to inda muna na musu na kai ko da kowa bai ma hada baran nan za ka kwana cikin kunci da damuwa ko da ko babu wanda ya ce ma wani ba kyauta ba al'adar dan adam zuciya malama ce zuciya ta dan adam tana da ilimi malama ce kuma duk da kai abin da ba daidai ba zuciya ta lalle za ta faɗa ma cewa wani ba kyauta ba kisa so da yawa mutum zai yi abu zai bayan ya yi shi shi ɗaya sai ka je ya koma hana cewa wallahi ban kyauta ba saboda zuciya sai ta haɗa ma cewa lallai abin da ka yi ba daidai ba ne sai dai ka runci ido ka aikata amma kai kankana za ka zauna kai dai ka nazari sai ka gano cewa abin nan da kai ba shi a daidai ba da yawa kuma za ka yi abu mai kyau wani lokaci ba a fahimce ka ba ana ganin kamar abin da kai ba shi a kyau ba alhali kuma shi an mai kyau amma za ka ga duk surutun mutane bai damu ka saboda ni kai kana da natsuwa cewa da kai nan shi a daidai ba ka samu wata damuwa za ka ji har ranka ba ka jin wani kunci to dan adam haka yake to haka Allah ya shirya da shi hanyoyi guda biyu ko dai ya zama mai bauta ga Allah mai godiyar Allah mai mika kai ne zuwa ga Allah ko ya zama butulu ya kauce ma umarnin Allah ya yi wa da ya ga dama to duk wanda kai duk ɗaya ga Allah duk ɗaya ga Allah da ka bauta ma Allah da ka bijire ma Allah duka bijire wa ka bai da Allah bautar ka ga Allah bai ƙara Allah amma kai yana amfanin ka idan kai abin da aka dai Allah ya baka abin da kake so kai abin na amfanin ka amma yin bautar ka bai zai rage bai ƙara Allah da komai haka ne inda duk duniya za su za su juya ma Allah baya su yi ma Allah tawaye to wannan bai rage Allah da komai domin duk Allah ya tanadi wutar da zai isa duk mutanen duniya inda za su zama kowa zuciya sai kamar kamar zuciyar Fir'auna saboda kafirci a rasa musulmi ko guda duk duniya kowa kowa ya zan kamar Fir'auna bai rage Allah da komai ita gwamnatin Allah ba gwamnati ce wadda ke dibin ina mutane sun kai ba sai ko koda ba ta su ba irin gwamnatin mutane ba ce wadda ko ba su su ba in mutane sun haka kasa da su a mutane a dinga suka su ta ba gwamnati ne of the people for the people by the people sai ta gwamnatin Allah ba haka nan take ba shi Allah abinda kake ka so shi ka tabbata ko kowa bai so sannan abinda bai so shi shi abba ai ko kowa yana so sannan ko kowa ya mai tawaye gwamnati bai ba ta karewa ba irin gwamnatin mutane ta in mutane sun gama ya sai ka rubuce ba gwamnatin Allah babu ruwansa da yawan mabiya babu ruwansa da yawan waɗanda ke so ko yawan waɗanda ba su so to wannan Allah ya shirya da ɗan adam ga irin wannan hanyoyin guda biyu ya rage na mutum ya bi abin da yake so wato ya bi abin da Allah ke so subhanahu wa shi yasa wajibi ne mutum ya fara ya karranta takwas da komi ka yaki kanka kawa kanka domin babu wanda zai tsira sai wanda zuciyarsa a nan duniya ya zama ya kiyaye ta bai dusan zuciyarsa ba kisa Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani yake cewa babu shakka duk wanda wato abin nan eh, duk wanda ya dusan zuciya sai yayi mata wata kaso a nan duniya yan manta da ubangiji to babu shakka ranar alkiyama zai tafi zai tafi cikin tafafu amma wanda ya hana zuciya ta ga abin da take so yawa Allah abin da yake so to ranar alkiyama zai tafi cikin mutanen kirki Zaka abu na farko da ya kamata ɗan adam ya fara yi shine ya yaƙi ya yaƙi kai ne tafan a tabbatar da zuciyarka tafan domin idan baka yaƙi zuciyarka ba baka yi jihadi wurin gyara kanka ba to ba za ka iya yin koda jihadi na gaskiya na ainihi ba jihadi wannan da ake yi a cikin musulunci duk wanda zuciya sai bata gyaru ba ba zai iya yin jihadin ba kuma kana iya yin jihadin ma sai zama bai amfani ka ba don misali wanda ya ce jihadi don a yaba mai a ce wani zarumi ne kaga zai yi jihadin a kashe shi wurin jihadi amma kuma ya shiga wutan Ya sa saboda bai yaƙi fara ya kan zuciya dai ba yayi ne ba don Allah ba yayi ne don a cewa ne haka mutumin da zai ɗibi dukiya sai ya ta basuwa idan bai fara yakin zuciyar ba sai ya ta da dukiyar kuma ya sai lahira bai da komi wurin Allah saboda ni ya basuwa na don a ce alhaji akwai kyauta in dai duk ganin da inda kana son a baka ka tambaya a baka sai wurin wani alhaji akwai kyauta gare ko ku a ah, in malami ne ya yi don a ce ai malam wani akwai ilimi gare in dai sun haka a baka fatawa to sai wurin malam wani to kaga sai a waye gari ya bada fatawar ya bada karatun amma kuma ranar alkiyama ya zan <coughs> ba ya da komi wurin Allah saboda ni bai fara yakin zuciyarsa ba don haka babban yaki wanda ya kamata mutum ya yi babban jihadi shine mutum ya yaki zuciyarsa ya ƙara kyautata ta yasa ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa wato jihadi yana akan matakai guda hudu ne na ɗaya wato jihadin ran kanka in gidan kana son ka yaƙi ranka akwai matakai guda hudu da ibnu al-qayyim yake cewa na ɗaya ya yaƙi ranka wurin neman ilimi mai amfani lalle ne duk rayuwar da aka bari da jahilci to yana da waya ta iya ya kaskanta zuwa ga abin da a alkhairi gare ta domin jahilci yana halaka mai shi da yawa mutum zai aikata aiki ga shi ya yi kama da mai kyau amma jahilci ya mai da aikin mara kyau da yawa mutum zai yi aiki ga zahiri za a ga abin mai kyau ne amma kuma saboda an yi babu ilimi sai zama aikin a waye gari aiki ne mara kyau kamar misalin da ni fasuwa mutumin da zai yi kyauta ko sadaka sai ya sanya gori ciki ko wani abu wanda zai yi amma kuma ya cire abin na a ciki misali mutumin da zai ɗauki riga ya ba mutum riguna ne wani bawan Allah ka gani sai ka ɗauki sabuwar riga ko kuma tsohuwa da ta fara sawa sai ka ba shi wannan aiki mai kyau ne ko ba aiki mai kyau ba aiki mai kyau ne wannan ana nan sai ya jiyo da rigar da kana zan cikin abokan da, sai ka ce kai Allah shi daɗi na dan mutumin da wallahi akwai riko akwai riko gare ka ga rigar da, ɗan uwansa da ɗan kasu tare har sun mutu amma ga ce nan har yanzu da kan Allah ya kullum ya wanke da ganin ta hake ta koma kamar sabuwa kaga cikin dubara ka faɗa mutane cewa kai ka ba rigar kaga wannan shi ake ce magori bayan kayi alkhairi idan mutum wannan ya bata lada ce kaga me ya kai ga wannan jahilci shi aiki ne mai kyau kai amma jahilci ya sa ka bata abinka baka sani ba ka hada mu ka yanzu kaga da in yana sawo rigar da yana dan kuri ne ana ganin wani ya tuka rigar yanzu ka tona mai asiri ka hada ma duniya ta kai ka bashi yanzu kowa ya san ba shi ya tuka ta ba ba kyauta an ka bashi ita ka ka ci mutunci ne wannan zai zama ka rasa ladar akwai hanyoyi da yawa da mutane ke ba ta ladar ta irin wannan ta hanyar dubara bai hito kai tsaye ya yi gorin ba amma kuma ya yi shi wata hanya wadda a musulunci wannan gori ne kuma yana bata alkhairin da an kai suna nan da yawa wanda ba sai mu ambata da yawa ba to abu na farko shine mutum ya yaƙi ransa wurin neman ilimi mai kyau <coughs> ilimi na addini ilimi wanda zuciya dan adam imaninsa ko tauhidin tabbata bai tabbata sai da shi abu na biyu bayan ya nemi ilimin to ya kiransa wurin aiki da ilimin nan da ya nema domin mujarradin ilimi ba a yi aiki da shi bai da amfani kamar yadda mujarradin kuɗi ba a yi aiki da su ba su da amfani asalin kuɗi ba su da amfani komai asali kuɗi ba su da amfani ilimi asalin ilimi bai da amfani komai aikin da aka yi da ilimi shi ke da amfani haka kuɗi asalinsu ba su da amfani komai aikin da aka yi da su shi ke da amfani yanzu misali mutumin da aka naira miliyan goma a je a gidan shi amma ga shi yana jin yunwa hayyan mutu da yunwa ya kasa yan abinci ya fi, ina amfani miliyan goma din da aka rai kenan ashe ba kuɗin ke da amfani ba aikin da aka yi da su ke da amfani ko kuma shi bai da lahiya yana ta mulmula yana nishi bai lahiya wani a kai ka asibiti ko Allah ka wanda ya saba min kuɗi a bari in Allah ya ban sauki in tashi ina amfanin kuɗin kaga abin da an amfanin su sadda baka lahiya sai ka nuna Allah ya baka sai ka ɗiba sai ka kai asibiti ka kashe kuɗin ka sai magani duk abin da aka so ai ka samu lahiya to na shi wannan kuɗi sun yi amfani kenan haka ilimin da aka yi ba a yi aiki da shi ba ba ya da amfani asalin ilimi shi kansa ba ya da amfani komai amma aikin da aka yi da shi shi ke da amfani kamar da asalin kuɗi ba su da amfanin komai abin da aka yi da su shi ke nuna amfanin su ko rashin amfanin su to wannan <coughs> abu na farko da mutum zai jihadi shine ya yaki kansa abu na uku shine ya sanar da wanda bai sani ba idan ka samu wani ilimi to abinda Allah ya dora faka daga ciki shine ka sanar da wanda bai sani ba ko dai ka zama mai wa'azi ka tashi tsaye ka mutane wa'azi akan abinda ya kamata a sanar da su ko kuma abinda ya kamata a tsoratar da su don su sani akan abinda sha duniya ko lahira ko kuma ta hanyoyi dai da dama hanyoyin wa'azi suna da yawa wanda an san wasu daga cikin su wato ala ayyata halin dai iliminka ka yi ƙoƙari ka sanar da wanda bai sani ba ko da ko ta hanyar mota ta haɗa ka shiga mota ya haɗa ka da da wani ka ga ya aikata wani abin da ya zama sabawa ne ga umarnin Allah kai kuma Allah ya sanar da kai wannan abin ya wajibi ne ka karantar da shi ka sanar da shi wannan abin da bai sani ba <coughs> abu na hudu yace daga cikin abin da ya kamata mutum bayan mutum ya samu ilimi ya yi aiki da shi ya sanar da wasu to kuma ya yi haƙuri wurin wahalar karantar da wani domin babu abu mai wayayo kamar wa'azi babu abu mai waya kamar karantarwa musamman wannan zamani da muke ciki yadda a gaskiya ce mutum zai faɗa amma saboda wani bambanci da tsakaninka da wani zai kokari duk wanda zai yi sai ya kushe wannan gaskiyar musamman <coughs> wannan lokaci da muke ciki na ci gaban mai gina rijiya wanda ga social media ne kuma Najeriya ce take take kowa na damar ya rubuta abin da ya ga dama yana damar ya zagi wanda ya ga dama yana da damar ya soki wanda ya ga dama yana da damar shi ya raddi ga wanda ya ga dama babu mai cewa komai to babu lokacin da masu aji ke shan wahala kamar irin wannan lokaci yanzu saboda duk abin da za ka faɗa to ya saba wa ra'ayin wani kuma ya ya ka buɗe kofar da zai soke ka kai ko baka faɗa ba kama ya shiru kawai shi ma wani abu ne ga wani musamman yanzu daidai lokacin da ya kamata mu buga misali wanga lokaci da ake cikin na siyasa a matsayin ka na mai da za ka zauna ma kama cewa komai ka yi shiru kawai sai an ce ai abin da yasa kun haga wani ya shiru kaza ya tafi ai shi yasa kun haka ma ya shiru bace ko ba kaza an manowa sai to bale kai magana so babu lokacin da mutane suke shan wahala masu wa'azi kamar wannan lokaci balle ka fito ka ce jama'a mu zaɓi mutanen kirki mu zaɓi mutane kaza kaza sai an ce a'a ai wani ya kabi a zaɓa ne mu zaɓi mai amana sai a ce a da wani ya kabi mu zaɓi mutumin da kowa bai san shi da wani ta'addanci ko wani abu na tara mutunci ba da wane ya kalli to amma kuma wannan ba zai zama dalilin masu wa'azi kuma su yi shiru ba wajibi ne ya sa ibnu qayyim yace daga cikin abin da wajibi wurin isar da sakon Allah da ilimin da Allah ya baka shine sai ka yi hankuri da mashaqqud da'awa wahalhalu da matsaloli wani ma da awa sai zama sanadin a kashe shi malami nawa aka kashe Najeriya midda musu wannan karatu da karantarwa da wa'azi akwai har yanzu an ce sun kawo abin wani babu akwai laihin da aka same su da shi da shi babu mi an laihin su saboda kawai suna karantarwa kenan ba mamaki karantarwa da hake sunan suna jiran ka dole kullum ka yabi ka san da haka tana iya zama jan a tsare ka a daure ka tana iya zama jan a bata ba suna tana iya zama jan a zage ka wanda ka shi da komi ko ga takalmin ka bai kai ba yana iya haɗuwa da kai ya zage ka ko gaba da gaba ko ta social media ko ta wata hanya ta daban Zaka wannan ba zai hana mutane su faɗi gaskiya ba, wannan ba zai hana malamai kuma su fito su faɗa mutane abin da gaskiya ba, wannan abin da aka san malamai da shi. Kamar da aka sani shekarun baya a watan siyasa da ta wuce, ai an samu irin wannan matsalar. Malamai sun zo su yi dawa a cewa ai kaza ai kaza ba abin da ba a faɗa ba. Amma zagi ne bai karo bai lole in dai ka san tsakaninka da Allah abin da ka faɗa shi a fahimtar ka kuma shi a gaskiya ya rage da wanda zai fahimta ya rage ma wanda ma bai fahimta ba. ya rike wanda zai zage ka ko ya yabe ka ko ya kushe ka wannan duka ya danganta amma dai kai ka gyara niyyarka ya zama don Allah ne wajibi ne duk sanda lokaci irin wannan ya kewayo wajibi ne malamai su gaya mutane abinda ya kamata kuma ba za mu farfaɗa wannan ba lalle ne a gaya mutane cewa musamman ga abin da ya shafi siyasa akwai addini cikinta wajibi ne mutane su zaɓi mutane na kirki duk da cewa in kace akwai addini cikin wanda sai ma to ai ai yanzu ba bambancin addini duk musulmi ne eh duk musulmi ne amma da musulmi da musulmi ba ɗaya bane yanzu kai ana iya samun mutum ɗaya biyu uku hudu su zo neman tsayarka a gidanka kuma duk musulmi ne amma cikin su ana iya samun wanda baka iya bashi kenan wannan ya nuna a ce musulmai ba ɗaya bane ko ba haka ba musulmi ba duk guda bane wani ya fi wani wani darajar ta fi wani wani imanin shi ya fi wani wani mutuncin shi ya fi wani a ce mutumin da zai ce wai to ai duk musulmi duk guda ne wannan kuskure ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if sannan mu sani cewa akwai wani babban abin nan da mutane ya kamata su sani wato duk sadda aka zo da wasu abubuwa guda biyu abinda ake so tsakaninka da Allah iya fahimtar ka ka ɗauki wanda kana ganin iya fahimtar kana ganin shi yafi idan yan takara ne misali bari in buga mana yanzu misali kamar yan takarar da muke da su na shugaban kasa wa'anda suka yi shahara mutum biyu ne to abinda adalci na rayuwa mun ji duk musulmi ne to amma tsakaninka da Allah ka auna cikin su duk wanda kai iya fahimta ka wallahi har da Allah Allah ya san ka ya sani wani kana ganin ya hisantaka cikin saboda kaza ko ta hukka ma'auni na amana ta hukka ma'auni na gaskiya ta hukka ma'auni na ba da shaida mai kyau babu wata shaida ta rashin mutunci ko wata banna da yake aikatawa duk Najeriya babu inda zaka cewa ga wani boka wanda shi aboka ne wanda ka yi mai kimbace kimbace wata al'ada ta shugabannin Najeriya to idan ka auna tsakaninka da Allah kana ganin cikin su kai ya fahimtar ka wanda da ya cikin to abinda a kuskure shine inda za ka samu laihin idan ka fahimci haka ka ɗau wanda kuma an ka ya to anan wannan wani ta faɗo cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin duk wanda aka ɗauko mutane guda biyu ga wanda ya fi ga wanda aka biya to idan ya ɗau wanda aka hau ya ɗau wanda ya yi iya fahimtar ka ta san wane ya yi wane amma in iya fahimta kake nan ka san wancan ya yi wannan wanda tsakani da Allah shi Allah ya san iya fahimta kake nan ba ka laifi wurin Allah amma in dai iya fahimta ka ka san wane da kowane ma'auni na mutuntaka da amana da sauransu ya fi mutum da yake shugabanci ne dole sai an samu amana ciki domin idan shugaba bai da amana shugabanci ba zai yi ba to idan ka fahimci ga wanda ya kaɗau wanda an ka ya to nan manzon Allah ce ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon Allah ka ci amanar al'ummar musulmi domin laifi ne ga mutum ko kai ne misali yanzu a ofisa a wurin ma'aikata kan ana ɗaukar mutane aiki ga wanda ya yi qualification ya yi kwarewa ya yi experience ga wanda an yi shi ka ɗau wanda an kai ya kaɓo wanda ya yi saboda wani dalili ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon Allah ka ci amanar al'ummar musulmi haka abin yake wannan shi abin da ya kamata mutane su sani a ko ina kuma wannan shi an ma'aunin da ya kamata mutane su yi amfani da shi mashi a gaskiya al'amari kuma shi ya kamata mutane su ɗauka kuma da shi ne za su yi abin da a daidai wanda ba za su saba ma Allah ba ba za su saba ma manzon Allah ba kuma ba za su yi abin da zai ba su ruwa ba muna fatan Allah ubangiji ya muna jagora Allah ya dora mu akan abin da a dai, Allah ya muna zaɓi na alkhairi a cikin wannan ƙasa Allah ya tabbatar da mu akan alkhairi ya ba mu zaman lafiya wurare da abubuwa ke tasowa kamar irin zamfara da wasu bangarori na jihar Borno inda ake samun matsaloli na hare harin 'yan ta'adda Allah ya kawo mana sauki Allah kuma ya tona asirin waɗanda ke da hannu da ire-iren waɗannan hare-haren na ta'addanci Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗannan zafuka da za a yi 'yan kwanaki da kaɗan nan zuwa Allah ya sa a yi su lafiya a ƙare lafiya Allah ya sa zama sanadin samun natsuwa da kwanciyar hankalin Najeriya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah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 واعلموا أنكم أمناء واعلموا أنكم أمناء على دين وكل مسلم على قبر من قبور الإسلام فهذارا أن يؤتى الإسلام من من قبله عباد الله إن الله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وجعل أمامه طريقين طريق الخير وطريق الشر وهو قادر على التمييز بينهما بين ما هو خير وما هو شر كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر وهذه القدرة كامنة فيه يعبر عنهم القرآن بالإلهام تارة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ويعبر عنها بالهداية تارة وهديناه النجدين وشرع الله تعالى الدعوة إليه الدعوة إليه لإقامة الحجة على العباد ليهلك من هلك أم بينه ويحيى من حي أم بينه وأي دعوة قلت أو كثرت لا بد لها من دعاء وهؤلاء الدعاء لا بد أن يتحلوا بالسلك والإخلاص والصبر ليكون عملهم هذا رابحا مصداق ما أخبره الله تعالى في قوله والعصر وليال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب في مراتب جهاد النفس قال فجهاد النفس أربع مراتب إهداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين الثانية أن يجاهدها على العمل به على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله <clears throat> الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فيجب على كل مسلم أن يطبق هذه المراتب مجاهدا لنفسه على تعلم العلم ثم يطيقه ثم يبلغه ثم الصبر على ما يناله في سبيل ذلك وإن مما يدمي القلب أن تجد بعض الناس ممن ينتسبون العلم ممن ينتسبون إلى العلم قد نهلوا من آه، قد نهلوا من ينابيعه وتعلموا قد فصلوا بين الطلب والتطبيق فتجدوا أن بعض طلاب العلم فلا طلب العلم لإقامة فلا أن بعض طلاب العلم قد طلب العلم لإقامة الحجة عليه إذ إن حاله إذ إن حاله مخالفة تماما لما طلب بتعليم الأحكام الشرعية فيعرف الحلال والحرام وأدلة كل منها ولكنه يفارق المحرم ويهجر الحلال وبعضهم قد التزم في نفسه أن يطلق ما علم ولكن لم يبلغه غيره فيا شباب الإسلام وطلاب العلم إن مهمتكم عظيمة ورسالتكم كبيرة وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سائلكم يوم القيامة أما كنتم به مما أوجب عليكم من الدعوة إليه وبناء على تكثير البعض في الدعوة إلى الله انتشرت المعاصي والمنكرات وسرت وفشت في مجتمعات في, في مجتمعات المسلمين اليوم وانظروا إلى ما حل بأمتكم من الذل والهوان مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فأن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قفأتها فقال قائل أو من قلة النهم يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليكذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أبو داود قال بعض الحكماء الإعراض عن الحج مع نصوص برهانه صنيع الغافلين والسكوت عن الحق مع القدرة على بيانه صنيع الشياطين والاستئلاء على الحق مع تطاول بنيانه صنيع المغرورين والاستخفاف بالحق مع كثرة أعوانه صنيع المتكبرين اللهم إنا نعوذك اللهم إنا نعوذ بك من الإعراض عن الحق والسكوت عنه مع القدرة عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واستقيموا على دينه خذوا العبرة ممن سبقكم واقرأوا تاريخ أمتكم واعتبروا يا أولي الألباب عباد الله وقد يتساءل المسلم ما الذي أوصل حالنا ما الذي أوصل حال عالمنا الإسلامي اليوم إلى ما نرى ونحن نقول إنما أوصل إلى ما نرى هو ما أعده الآداء الصرحاء وأدعياؤهم من خطط لتفريق, المسلمين من الإسلام واستخدموا لذلك شتى الوسائل التي مع الأثر تفاعل معها بعض المسلمين حتى أردتهم صرعا وسوف نكشف القناع عن هؤلاء ومخططاتهم ووسائلهم في مستقبل قريب إن شاء الله تعالى وقد بان الصبح لذي عينين ربنا آتنا من لدنك رحمة و و و و و ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة